Hadithi ne wanda aka karɓo shi daga sahabin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Abi Usaidin al-Ansari radiyallahu an inda yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa alhalin yana fitowa daga masallaci ma'ana dai kamar an idar da sallah ana fitowa daga masallaci sai ya zamana cewa a yayin fitowa daga masallacin nan akan hanya maza da mata an samu cakuɗeɗeniya wannan zai tafi gidansa wancan za ta tafi gidanta sai zaman to hanyar ta cuɗe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da mata istakhirna ku jinkirta fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariqa bai kamata ba a ce kun zo kuna tafiya a cikin tsakiyar hanya alaikunna bi hafati tariq ya kamata ne a ce kun bi gefen hanya ma'ana kun kawwami a gefe guda ba tare da cakuɗewa tsakanin maza da mata ba. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لسوقها به manzala sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan umarni sai sahabin yake cewa sai mace ta kasance idan tana tafiya tana mannewa da bango ma'ana dai sun koma gefen hanyar da manzo Allah ya masu umarni tana mannewa da bango har yana kasancewa kayanta da yake jikinta ko suturarta tana mannuwa da a jikin bango tana gogar jikin garu saboda tsananin makalewa ko mannewa da ta yi da bango a sanda take yin wannan tafiya waɗannan su ne matai sahabbai matan da suka kasance sun yi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi za mu fita da abubuwa na fa'ida masu yawan gaske daga ciki akwai kulawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita wurin tsara rayuwar al'ummarsa da kula da dukkanin abin da zai iya zamanto musu fitina ne akan addininsu ko zamantakewarsu bangaren maza da ɓangaren mata inda gashi kai tsaye da ya ga cakudewa ya yi kokari ya hana ya kulla nurar da mata ya nusar da su abin da yake ya kamata a ce sun aikata abu na biyu za mu gani yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da tsari na tafiya bai zuba mai ido ba kowane bangare sai da aka nuna mai ga yanda ya kamata ya bi maza za su bi tsakiyar hanya su keta domin su maza ne mata kuma su bi gefe suna masu karewa suna masu kawamewa da nuna kunya a cikin tafiyar su da kuma komawa gefe wanda wannan zai bayu zuwa ga idanu da yawa ba za su kai a kansu ba idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cakuduwa a tsakanin maza da mata a hanya wadda take ta wucewa ta tafiya wanda idanun mutane duk yana kai ana gani to ya zamanto lallai mu gane cewa cakuduwa tsakanin maza da mata a wurare waɗanda suke keɓantattu hani a kai min babi aula saboda wurare kamar irin makarantu musamman makarantu na gaba da sakandare ko kuma waɗanda suke ƙasa da haka ko wurin aiki ko zuwa kasuwanni ko wasu guri waɗanda suke makamanta wannan lallai hanin cakuɗuwa zai fi zamantowa ya fi ƙarfi a kai sama ma da maganar hanya domin hanya a bayyana take ido na gani kowa na wucewa yana lure da abin da yake aukuwa a cikin wannan hadisi za mu fahimci irin yadda matan sahabbai ko mataye sahabbai suka yi zumbir suka bi umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani jinkiri ba wanda wannan abu ne da ya kamata a ce mun yi koyi da shi a matsayin mu na mata musulmai mu koyi da irin wannan dabi'a da suka yi ta komawa gefen hanya shiga ta sutura da kamala kokarin siffanta da sifata kunya a wannan za mu fahimci cewa lallai waɗannan mata ne nagartattu da ya kamata mu koyi da su a irin waɗannan kyawawan ɗabi'u domin samun dacewa da rahamar Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته